suna na mahadi ɗan najeriya haifaffen jihar katsina a cikin garin katsina a unguwa da ake ce makofa sauri insha allahu wannan ita ce fitowa ta 77 da izinin allah kuma ala kulli halin niyya da manufa shine a haska mutanen jihar katsina baki ɗan a faɗaɗa masu tunaninsu a ba su labarai masu sihanci ta yadda ake mulkarsu ake sarrafa dukiyoyinsu a ƙarƙashin gwamnatin ta zo cewa ta zo ta yaƙi da cin hanci da rashawa kuma ta yi mulki bisa ga amana adalci ihsan eh, da sani ya kamata kuma ita kata ita ce gwamnati a najeriya mai taken cewa gwamnati a kan faifai kowa ya gani kowa ya sani kowa ya gane ya zuwa yanzu dai in ba wanda ya gani ba wanda ya sani ba wanda ya gane lalle mutanen jihar kadar baki ɗayan mu mun gani mun gane mun sani mun ankara mun hankalta mun shiga taitayin mu kuma muna da na sani a cikin wannan fitowa insha Allahu za mu ci gaba ku labaran halin da makarantu suke ciki a ƙauyuka yau za mu ba ku labarin halin da wasu makarantu suke ciki a ƙaramar hukumar ɓaure amma kafin nan ga saƙonni akwai makarantar da ake ce ma bilingual bilingual makaranta ce wadda wannan gwamnatin ta kirkiro ta don mi don yara su nakalci yaren faransanci da yaren turanci da yaren larabci tare da sauran dorinsu da ake koyawa tun daga primary school aka ɗauki makarantar nan aka je aka liƙa ta a tsohuwar makaranta ta cikin ktk inda aka yi pavotal da, aka ce wannan shine temporary site ɗinsa abin mamaki shine sai ga ya sakataren gwamnati ya rubuta a cikin rahotonsa na ci gaban da aka samu da nasarar da aka samu a aka ta ilimi sai ya sanya wannan makaranta ta bilingual gwamnati ta bata miliyan goma miliyan goma miliyan goma hassa uku kuma gwamnati ta yi gyaranta bincike ya tabbatar da cewa har ga Allah ko kwabo makarantar nan ba taɓa gani ba kuma gyaran ko sisi ko ba a mata ba in mutum na da ta baba ya je makarantar a cikin ktk inda aka yi five da ya ga yadda makarantar take ya yi hira da malaman makarantar nan za su gaya mashi gaskiya in dai suna jin tsoron Allah in kuma sun ji tsoro mahadidi ya samu cikakken labari cewa an fitar da miliyan talatin da sunan wannan makaranta kuma ba a kai mu wannan makaranta ba kuma ba a yi gyaran wannan makaranta ba na biyu Allah shi ke buɗe bakin bawansa da kansa ya kama kansa kwamishinan environment ya fito ya ce jihar katsina ta gina kwalbatoci na biliyan takwas da kansa abin nan an sa shi ko ina kowa ya gani kwalbatin biliyan takwas duk karamar hukumar da ka je in aka yi ruwa ruwa ya malala a cikin gidajen mutane a cikin ofisoshin mutane karamar jihar kaduna ba ta kama da jihar da aka yi kwalbatin biliyan takwas ba ƙarya ne yaudara ce cuta ce kuma wanda shi ake ce kamun Allah da sun ce ba su samun kuɗi ina suke samun kuɗi ga kuɗi sun fara bayyana sun ce bankin duniya ya ba jihar katsina adadin kuɗi kusan biliyan ashirin don a yaƙi da zaizayar ƙasa don a yaƙi da kwararowa hamada don a yi gyare-gyaren kwalbati da tsanya su suka kama kansu da kansu muna nan muna kallon yadda za a baya an wannan kuɗin biliyan ashirin da aka ce bankin duniya ya baji harka katsina sannan daga fada zuwa bayan garin zango bayan da aka yi wani program na wannan sai ga kasakarwa ta koma aiki yanzu mutane da ke zango za su iya tabbatar da wannan tun daga fada har zuwa bayan gari ana na an koma aiki ga dangadan aikin da dama an riga an ba da kuɗin shi an fitar da kuɗin shi an anshe kuɗinsa ko ina aka samu kuɗi ake wannan ayyukan sababbi yanzu kuma ga makarantun ɓaure ga makaranta babban mutum primary school babban mutum primary school a garin ɓaure ƙaramar hukumar ɓaure babban mutum primary school ga tana a bayana kuna gani babban mutum primary school a garin ori wannan makaranta ce primary school babban mutum primary school a garin ori babban mutum primary school a garin ɓaure ga ta nan suna wuce ga hotunan suna wuce a bayana babban mutum primary school a garin ɓaure ita ce wannan wai suna da ɗan majalisa suna da member house of reps suna da sanata na wannan yankin kuma suna da kuɗi da ya kamata local government ta yi abin nan an ƙwace kuɗin nan sannan na tabbata har ga Allah sai dai 'ya'yan waɗanda ba su da za su ke zuwa na makarantar ba ko ɗan kansila baya wannan makarantar bare ɗan local government chairman wanda ke riko ɗan majalisar dama baya zama garin bai iya zama wannan garin ya kwashe iyalinsa ya dawo binni ya zama ɗan binni ya waye ya iya sa riga an sai sababbin motoci an ba su an sai wayoyi da kuɗin gwamnati an ba su ya sun anshi kwangila sun yi sun a cin hanci wajen fasin ɗin budget local government sun bar bayan allah ƙauyawa mutanen ƙauye da makarantun da ba ka da yadda za ka yi ka ce mutane ke zama a ciki ana koya musu ga wata akwai wata bare primary school ɓauri bare primary school ɓauri kun ganta nan bare Bayar primary school ɓaure mun gada nan wallahi wallahi ba yaƙi ba ne aka makaranta ce yanzu mai zaman kanta ta bayar primary school a ɓaure mutanen garin ɓaure wallahi ga makaranta in ƙarya ne don girman allah ku je gidan rediyo ku je gidan talabijin ku yi hira a dandalin watsa labarai na intanet ku ce wannan makarantar da mahaidi ya nuna ƙarya ne ba wannan bayar firamare school ba ce mutanen ɓori kuma in ma makarantar ku ce na nuna don girma allah ku ƙaryata ga garin daɗin kiwa garin daɗin kiwa firamare school a ɓaure jama'a gata ga ta nan jama'a makaranta ce makaranta ce garin daɗin kiwa primary school a ɓaure wallahi kun ganta primary school ce nan a ɓaure kun ganta wallahi kun ganta nan jama'a ku kalle ta ku kalle talaka bawan Allah kun ganta nan ita ce makarantar garin daɗin kiwa primary school a Bore. ga taramnawa primary school a ɓaure taramnawa taramnawa primary school a ɓaure ga ta jama'a taramnawa primary school ɓaure ga ta tana hoton na wucewa a bayana taramnawa primary school ga gatan taramnawa primary school bori gata nan taraminawa primary school ɓaure ga salai salai primary school ɓaure kun ganta salai primary salai salai primary school ɓaure salai gata nan salai primary school ce wallahi a bori. Salai Primary School Bauri. Kun ganta nan? Salai Primary School Bauri. Ga ta nan kusa-kusa. Salai Primary School Bauri. Ga Juba Primary School Sandamu. Na lillahi wa juba primary school sandamu juba primary school sandamu wala kun gata nan juba primary school sandamu hotunan nan shi ke ƙasa yanzu mutanen sandamu in mahadi ya faɗi ba daidai ba don Allah ku ƙaryata ne ga ziƙai health santa sandamu <laughs> ɗakin shan magani ne na yau san ka sandamu ɗakin shan magani a sandamu ga yaka wada health center sandamu yaka wada health center sandamu ga lemo primary school sandamu lemo primary school sandamu jama'a wannan shine gwamnati makarantu sun mutu gaba daya asibitoci sun mutu gaba daya na ƙauyuka an sace dukiyar ƙananan hukumomi an talauta mutanen ƙauye ba ruwa ba wuta ba hanya ba taki ba tsaro ba kuma magana mai daɗi abinda ake so kawai idan zaɓe ya ƙarato saboda talauci mutane yawa a raba musu ɗari biyar da siga da garin kwaki a ƙwaci su ko ba su bayar ba a zo a shiga da irin wannan mulki wanda ko zamanin fir'auna ba a wannan mulkin ba malaman tarihi na gaya mana cewa ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa fir'auna ya yi tsawon kwana mulki shi ya daɗe bai kare ba saboda yana tausayi ga marayu da kuma gajiyayyu kuma shi fir'auna shi da tarihin duk wanda ke da dukiya ko gwal ko wani abu na kware. gidan fir'auna yake kai ajiya gashi a zalimin shugaba gidan fir'auna yake kai ajiya na gwalagwalai da masu abubuwan da ke da amfani a wurinsu yana da riƙon amana yana kuma tausayin marayu sai ga wannan gwamnatin ba amana sannan marayu kuma ko oho an kashe mazaje an kashe mataye an ban marayu suna nan ba uwa ba uba ba gida ba kowa sun sa masarauta Allah ido inda ma aka je suna kwana a firamare school wajen 'yan gudun hijira duk an kore su wa'anda kenan suna zama ne irin na kunci kuma ya a ce irin wannan gwamnatin ce wai za ta ga bayan mahadi wallahi ba za ku ga bayana ba ni zan ga bayan ku da mutanen da kuke zalunta ne jihar kaduna In sha Allah sai mun ga bayan ku asirin ku ya riga ya tono duk wani sharri da ƙazafi da kariya ta banza da za ku riƙa yi akan mahadi wallahi ƙazafin nan yana ƙara sa in jajirce sharrin nan na ƙara gane da ni cewa lalle abin da kake yi mahadi daidai ne don shi wani ke da hujja baya sharri baya zambo baya ƙarya baya rufa-rufa baya yarfal shi kullum wanda ke da hujja miƙa ta yake ga masu hankali su duba su yi nazari su gane gaskiya a ciki in akwai ƙarya ma su gane amma da ka fito kana zage-zage kana shari kana ƙazafi tun daga nan kayan ke bakan ka hukunci ba ka da kariya kuma ba ka da gaskiya abubuwan sun taru sun masu yawa shi yasa za ku ji su ko'ina sun ba zama. suna ɓata mu hadisi suna suna kira na sunaye daban-daban su neman sharri su neman ƙazafi na dake wallahi wannan yaƙin da zalunci da ake a kaɗina sha Allahu sai mun kai ƙarshen wurin bi izinillah kuma duk sai asirinku ya ci gaba da tonuwa ai hakkin wa'annan marayun da hakkin mata da aka kashe mazajensu da hakkin mazajen da aka kashe matayensu da hakkin 'yan fensho da hakkin 'yan kajuwal da hakkin 'yan kwangila da hakkin ma'aikata wallahi kaɗai ya bai ba zai zo na lafiya ba har abada wannan hakkokin sun yawa a kanku hakkoki sun yawa a kanku ina ƙara tunatar masu kallon cewa ina nan dai ina wallafa littafi na zalunci fiye da ɗari uku da wannan gwamnatin taima mutanen jihar katsina baki ɗaya zaluncin nan tun daga ɗaya har zuwa ƙarshe za a gaya muku wani irin zalunci ne aka yi za ku ga takarda in aka ce an yi zalunci kaza an saci kuɗi kaza za ku ga an sa takardun wannan sata wace rana aka yi sata za ku ga kwanan wata wace ma'aikata aka yi sata za ku ga sunan ma'aikatan wane ne ya jagorancin sata nan za ku ji sunan shi in Allah ya in an gama ni ba wallafa za a buga shi ne a bayan din kuma za a raba shi kyauta dukkan wani ɗakin karatu na university Najeriya da polytechnic in Najeriya da school of nursing in Najeriya da school of health psychology in Najeriya da dukkan manya-manyan makarantu na karatu kowane za a kai mashi kwafe guda uku akwai na turanci akwai na hausa na turanci shine catalog of doubtful questionable and fraudulent spending of security vote from may 2015 to june 2020 insha allahu in ya fito kowa zai san ya fito za ku ga sunayen jami'an tsaron da ake baiwa ɗakuna a hotel-hotel jami'an gwamnati da ake ba ɗakuna a hotel-hotel na kaduna wani ɗaki biyu wani ɗaki biyar wani ɗaki talatin tsawon watanni ana iba kuɗin talakawa ana biya musu hotel wanda duk aka sanu suna da gidaje a cikin garin kaduna. me suke a cikin ɗakunan nan allah kafi mu sani cikin shekara uku sai da aka biya kuɗin hotel fiye da rabin biliyan daga cikin kuɗin talakawa aka biya masu sharholiya aka ba su kudin aka biya masu kuɗin ɗakuna a hotel hotel hotel daban a dagura a fashi, a funtuwa a garin kaduna. wai irin wa'annan mutane ne ke cewa wai sai sun ga bayana wallahi ba san abin da suke yi ba kuma ilimi da tarihi na sira bai shige su ba su je su ƙara karatu mai irin wannan ɗabi'un naku wallahi baya ganin bayan kowa sai kuma kowa ya ga bayansa bi iznillah wa raddallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yalanu khairan wa kafa Allahu min qital wa kana Allahu qawiyyan azizan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala haula wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil amma da sauran kallo rana da mafi zai bayyana